لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين lalle akwai abin lura da wa'azi mai yawa a cikin labarin annabi yusuf da 'yan uwansa ga masu tambayar labarinsu